Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Yayin da 'yan sanda ke ci gaba da binciken sarƙaƙiyar rasuwar yayo a hannun aminiyarsa Hafsatu. Binciken inda ranka ya fara kallon wani gefen na binciken. Shin menene hanyar samun kuɗin Hansatu da mijinta ɗayyabu da suka gina gidan da ya haura naira miliyan ɗari uku? Ƙwararrun likitoci da dangin marasa lafiya na mamakin sakacin mahukunta a fannin lafiyar Kano. Waɗanda suka yi zuru marasa lafiya na mutuwa daga labaita a wani asibitin kuɗi da ke sharaɗa a kwanar ganduje. Da na sani aka ce wai ƙeya ce a baya take tsayawa. Wasu ƙawaye da suka ɗauki hoton ƙawarsu tsirara bayan fitowarta daga wanka sun shiga hannun 'yan sanda bayan da hoton ya fara watan gariri a yanar gizo. Lamarin da ya jawo fasa auren matar da aka sa wa rana. muna nan tafe da wasiƙar mu ta kaico wacce za ta zame mana cikamakin rahotannin mu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sannan mu da sake saduwa a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Bari mu faro shirin da wani labari mai ban al'ajabi da ban haushi dangane da yadda ƙwararru a fannin lafiya ke zargin ma'aikatar lafiya ta jihar Kano da sakaci da kuma yin kantafi da lafiya da rayuwar marasa lafiya a jihar Kano. Wato dai batu ne na wani asibitin kuɗi da sunansa ya fara da kalmar fa fifa iya ya zawaidi mallakin wani likita a nan Kano. An daɗe ana kai koke kan yadda ake samun mishkila ga marasa lafiyar da ake kaiwa wannan asibiti. Musamman ma waɗanda ake yi wa aikin mafitsara. sau da dama idan har an kai mutum wannan asibiti kuma har likita ya yi masa tiyata to a lokuta da dama sai dai kaga an ƙare a mutuware ko makabarta ko kuma sashin tsautsayi da gaggawa na asibitin aminu kano ko ma wadai wani asibitin a jihar nan domin dai samun damar gyaran abin da aka yi daga wancan asibiti marasa lafiya da dama da ma dangin wasu daga cikinsu sun sha yin korafi akan asibitin ko dai an yi wa danginsu aiki an samu mutuwa ko kuwa galabaita kuma dai an rabu dutse a hannun riga dangane da matakin da ake ɗauka idan irin wannan ta faru kuma wasu da muka zanta da su sun ce da zarar an fara ɗaukar matakan kaiwa ga hukunci sai a ɗebo manyan gari su kira su yi ta neman arfawa likitan asiri har ma wasu su dinga karanto hadisai na kaucewa bincike irin su na walata jassasu Muhammad Shehu guda ne daga cikin waɗanda aka yi wa aiki a wannan asibiti ƙarshe dai a firgice aka ɗauke mahaifin nasa rangaranga aka mai da shi asibitin koyarwa na malami na kano can ne mahaifin nasa ya rasu ya yi mana ƙarin haske kan yadda suka ga garari asalin abin shine yana ɗan gamuwa ne da in zai fitsari yana jin zafi yana shan wahala muka ɗauke shi muka kai shi muka ba shi wannan reportin da muka da aka mai x-ray so muna ba shi sai mana bayanin cewa da a risk din ba mai taking quick action akai ba because wanda a ƙarshe zai zo ga kidney failure muka biya shi a take ko minti talatin ba ba aka ɗauki shi mahaifin nama aka shiga da shi cikin cikin ɗakin shi a nan tiyata ɗin can you imagine ko 30 minutes ba ba aka shiga da shi aka fito da shi da aka yi shi ward aka ajiye shi bayan an fito da shi daga ɗakin tiyata oxygen aka samai yi saboda kwana ɗaya kwana biyu a ƙarshe ya zo ya ce shi kanshi kana kallon shi sanda ya mai aikin nan gaskiya dai he so stressed kuma he so curious dai irin kana tunanin cewa dai ita kanta anesthetic din da ya masa ma akwai complication a ciki Farfesa Sani Aji ƙwararren likitan mafitsara ne a asibitin koyarwa na Malami ni Kano ya ce sau shurin masaƙi suna samun mushkiloli na wannan asibitin amma suna mamakin dalilin da yasa mahukunta suka gaza ɗaukar mataki. Wannan asibiti da ya yi ƙaurin suna a garin nan kuma asibitin nan ya daɗe zai fi shekara goma wannan abu da ake faruwa. to marasa lafiya ta inda suke samun su shine ta nan urology center asibitin gwamnati to mara lafiya na tafiya can ya shirya bai shirya ba ya kamata a mishi aiki bai kamata ba kawai sai a mishi aiki to aikin nan kuma wanda yake aikin nan bai yi karatun abin ya san abin ba bai kwarance ba ba ruwan shi to sai a yi mutum a mishi dameji ko a kashe da yawa an sun je ba sa fitowa da rai akwai lokacin da aka kashe kawun wani daga cikin likitoci ya ɗau abin da zafi aka ɗaukaka ƙara to abin da ya faru kenan aka ta tada manyan mutane suka je suka samu dattawan wannan wanda ya rasu suka suka suka ba da baki aka yi haƙuri aka to abin da yake faruwa kenan sai a ce mutane su yi haƙuri a danne shi kuma ba mataki da za a ɗauka kan shi. Mun taɓa halli da hukumar lura da asibitoci masu zaman kansu a nan jihar Kano waɗanda suka bayyana mana matsayinsu akan wannan batu amma sai a tara a shirinmu na gaba. Masauraro akwai fahirarraki da dangin marasa lafiya da suke ganin an musu aika-aika a wannan asibiti na sharaɗa kwanar ganduje. Kuma wasu ma sun ce idan sun yi ƙorafi sai a turo manyan mutane su karanto musu muhimmancin imani da ƙaddara, kai rihi wa sharrihi, ko kuma kaji ana cewar ai ta mutuwa dole ce kullum nafsin za'ika mauti. Mun so ji daga bakin wannan likita, amma ya ce ba zai yi martani a yanzu ba. Sai dai ya bayyana cewar ko a kwanan nan ma ya yi aikin tiyata asibitin mafitsara na jihar Kano guda saba'in da biyu, amma babu ko ɗaya da aka samu yana yin yarari. Illa dai wasu lokutan aikin tiyata dole kowane likita yakan samu sammatsi. Illa kawai ya lura mutane ne suka yi masa ca bisa wani dalili da ya ce har yanzu ya kasa gane shi. To daga batun asibitin mafitsara mai zaman kansa da ke sharaɗa kwarar ganduje kuma sai batun sarƙaƙiyar kisan kai a unguwa uku. Wato dai batun Hansatu da ta yi ikirari a idon duniya cewar ita ce ta caccakawa ta na fi uka har ta yi sanadin rasuwarsa. Duk da cewar hansatin ta bayar da mabambantan labarai kan yadda ta yi kisan amma dai komai yana hannun 'yan sanda kuma suna nan suna ci gaba da bincikawa. Sai dai da yawan mutane sun mayar da hankali ne kan batun kisa. wato dai hansatu ta kashe nafi'u ko kuma cucu ta kashe yayo an kama ta tare da ɗayyabu an kuma kai su gun 'yan sanda har ma dai an haɗa da malam mai wankan gawa to amma a iya cewar ba iya nan labarin ya tsaya ba domin kuwa akwai tambayoyi da dama da ya kamata a yi su a kuma nemi amsar su daga binciken da filin inda ranka ya gudanar mun gano cewar yanzu haka fa gidan da waɗannan bayan Allah ke zaune mallakinsu kimar kuɗinsa ta haura naira miliyan ɗari uku sannan kuma ana ikirarin cewar shi marigayi na fi wato yayo ɗan asalin bauchi ne abin tambaya a nan shine me ya rabo shi da gida wajen iyayensa ya dawo hannun tsohuwar budurwarsa wacce babu dangin iya balle na baba in za ka dai motar da cuci ke hawa ta haura naira miliyan talatin shin ina ta samu kuɗin da ta saye ta wanda ke da alaƙa da danginta ya shaida mana cewar ba da dadewa ba ne hafsan ta nuna masa mukullin motar ta ce ɗayyabu ne ya saya mata sabuwar mota to bari mu je ga shi ɗayyabin shin a ina ya samo kuɗin sayan ita waccan motar ga bincike da filin inda ran ke gudanar ya gano cewar shi ɗayyabu yaron kanti ne kawai a kasuwar kantin kwari kuma bisa ƙididdiga idan aka haɗe sallamarsa ta shekara talatin ba za ta sayi motar da cucin ke hawa ba to a ina ya samo cikon kuɗin da ya saya mata waccan mota kamar yadda majiyarmu ta bayyana. Tuna dai masana fannin tsaro suka fara jirga laifi ga iyayen marigayi na fi'u bisa yadda suka yi sakaci santalelan ɗansu ya baro gida ya dawo hannun ƙawarsa yana rayuwa a yanayin da su ba su ma san me yake faruwa ba alhalin ba dangin iya ba na baba. Dr. Yahuza Getso guda ne daga masu irin wannan tunani. Su magabatan shi yaye wato na fi'u sun yi sakaci matuƙa ta hanyar da suka miƙa ragamar rayuwar ɗansu yake yin mu'amala wacce ta wuce uh, wato abin da hankali zai iya karɓa uh, musamman duba da cewar ita ba mata shi bace kuma ba harama shi bace kuma babu dangin iya babu na baba amma aka zo aka ƙaƙaba mishi ɗaki ko gida sashi a cikin gidan da take zaune fuska ta biyu ita kanta al'ummar da wato yayo da ita cucu wato hafsat da nafi'u da mijinta suke zaune sun yi sakaci matuka saboda abin tambaya a nan yaya aka yi suka mallaki ita cucu ta mallaki makudan kudaden da ta iya gina wannan gidan na ɗaruruwa miliyoyi an ce ita da mijin ne ɗaya yau eto eh amma kuma ko da ita da mijin ne shi malam ɗayabu ai mun ji daga rahotanni masu wato shaida sun tabbatar da cewar albashin shi a gurin da yake aiki bai wuce ma naira dubu arba'in ba in ya kai da yawa ya kai dubu hamsin idan muka koma kan batun kisan kai kuwa nan ma akwai abubuwa da yawa na dubawa domin da yawan mutane na cewar cucu na da matsalar kwakwalwa kamar yadda ita ma ta faɗa to shin matsalar tata ta kai mizanin a ce ta kashe kanta ko ma ta kashe wani wato dai ta aikata mada masana kimiyyar binciken laifuka sun bayyana cewar wajibi ne jami'an tsaro su kalailaice wannan batu ta hanyar kunce dukkanin sarƙaƙiya da ke tattare da wannan yanayi domin babu mamaki ma akwai wata harƙalla tsakanin su su ukun wacce ta zo da aka si har ma ta kai an sami kisan kai wannan binciken 'yan sanda ne kawai zai kwakulo wannan amsa kai ta ga ta ban yanka da ke hannun cuci ma wanda ta ce garin kwace wuka daga hannunta ta ji shi shi kansa abin tambaya ne wajen ƙwararrun masana domin dole a auna shi cikin yanayin kimiyyar bincike don gano cewar rauni ne da aka yi shi cikin kuskure ko ku a'a rauni ne kawai da mutum ya yi wa kansa domin samun wata mafaka. Ko ga batun da ake cewar ɗayyabu mijin Hafsatu na yanka baya gidan aka kisan kai wato shi dai laifinsa kawai ƙoƙarin ɓoye laifin ne shi ma fa sai bincikin 'yan sanda ya yi aiki a kai domin babu mamaki abin da aka faɗa daban abin da aka tsara daban. Waɗannan duka binciken 'yan sanda ne zai ba mu amsar su. Allah ya kiyashe mu da mugun ji da mugun gani. To waje guda kuma Hafsatun ta misalta cewar ita ce ta kashe Nafi'u. 'Yan sanda ne dai suka gurfanar da ita a gaban kotun majistri da ke da lamba talatin da bakwai take zama kuma 'yan kaba. Wakilin Aminu Abdu Baka Noma na da ci gaban labarin, watakila ma har da ƙarin wasu labaran daga kotu. Bayan kammala binciken 'yan sanda aka gurfanar da waɗanda ake tuhuma dauke da takardar tuhuma biyu a gaban kotun ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Hadiza Abdulrahman. Farawa da takardar tuhumar Ɗayyabu Abdullahi da Adin Muhammad da kuma Nasidi Muhammad. Mai gabatar da ƙara kuma lauyan gwamnati Barista Lamid Abba wurin Ɗinki ya gabatar da kansa tare da abokiyar aiki Hafsa Ɗawa Kutama. Ya kuma shaida kotu cewar sabuwar takardar tuhuma ce a gabatar a wannan kotu ya kuma kotu ta ba dama a karanto musu kunshin tuhumar Bayan amincewar an kanto masu kunshin tumar wato haɗin baki domin aikata laifi da ɓoye labarin gaskiya da bayyana labarin ƙarya. Ko bayan kanto musu dukkanin su musanta layin gwamnati barista da Abba sauran ɗinki ya roƙi kotu a basu wata rana domin samun kundin bincike. Shi kuma lauyan Ɗayabu wato mijin Hafsa da Malam Adamu mai wankan gawa wato barista rmcd Sidi ya roƙi beli kotu ko bata amince ba ta kuma aike da su zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar takwas ga watan ɗaya na shekara ta hudu domin sake gabatar da su To Allah ya kyauta. To anan kuma wasu 'yan mata ne da samari suka yi wa junansu dodorido har ta kai maganar ta je gaban 'yan sanda a Banfai. Da fara dai guda daga cikin 'yan matan wacce jarumar fina-finan Hausa ce. Ita ce ta yi karar wata ƙawarta cewar ta ɗauki hoton bidiyon ta lokacin da ta fito daga wanka tumbur. Sai dai a binciken da 'yan sanda suka fara ya kai su ga kamo wani dattijo a can jihar Yobe mahaifar guda daga waɗannan jarumai. haka kuma an kamo wani darakta da wani jarumi mai lakabin naka. wanda shi wancan darakta saurayin guda daga 'yan matan ne ɗaya ma har ya je ya aika manya za a yi aure amma daga bisani sai ake zargin ya koma soyayya da ƙawar tata shine ita kuma jin haushin hakan sai take ga kamar ƙawar tata ta yi mata sinacin ne shine ta tura wa shi wannan saurayi nata bidiyon ƙawar tata tsirara sannan kuma ta tura wa jarumi cin naka. a ƙarshe shi ne ma ake zargin ta silar cinnakan ne bidiyon ya yaɗu a can mahaifarta jihar yobe shi kuma da tito da na baku labarin an kamo shi daga yoban akan wannan batu alaƙasa da wannan labari ai abokin tsohon mijinta ne Shi ne kuma ake zargin ya ci gaba da yaɗa bidiyonta a can jihar yoban yanzu haka 'yan sanda na ci gaba da bincike sai dai mun ga an fara sanar da jana'izar wannan dattijo da 'yan sandan suka kama lamarin da ya sa muke dakon bayanai daga 'yan sanda da ma sauran waɗanda abin ya shafa shin ya mutu ne a hannun 'yan sanda ko kuwa sun sallame shi kuma a can yoban ya rasu har kuma wani batu shi shine sau da dama dattijan tijan kanewood na shiga cikin wannan gwarama domin kamo bakin zaren tunda dai ba yau aka fara wannan rikici ba sai dai har yanzu wutar na ci gaba da ruruwa tambayar a nan ita ce ko 'yan sanda za su kawo ƙarshen matsalar ta hanyar gurfanar da su a gaban kuliya alabashi a yi ta mai gaba ɗaya ta ƙare sai ku bi mu bashi idan 'yan sanda sun kammala bincike za mu sakar muku masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a to madalla To anan kuma kasancewar halin da ake ciki na yawan hauhawar farashin kayayyaki babu kakkautawa da kuma yanayin tsadar rayuwa da shi ma yake damun jama'a. ga kuma lokacin azumi da shagulgulan sallah na karatowa a yanzu haka kamfanin nan naku na madassar ambrazas ya samar da sauƙi akan kayayyaki tun daga yanzu ga kuma kaya na musamman masu rahusa da aka yi muku tanadi bugu da ƙari kuma kamfanin na madassar ambrazas a sa na ƙara nuna godiyarsa gare ku abokan hulɗarsa ya yi muku tanadi na adashin 'yar gata na musamman inda za ku iya zuwa ku zaɓi kaya ku saya ku ringa biya a hankali har ku gama biya a irin wannan yanayi na rashin tabbas kan tsayuwar farashi duk wanda ya shiga wannan tsari zai mori wannan garaɓasa ne wannan wata hanya ce ta nuna godiyar dasar ambrazas ga ɗimbin abokan hulɗarsa domin ba za su mance da ku ba Mu dasar ambrazas na ƙara godiya ga abokan hulɗarsu kuma burinsu shine faranta muku tare kuma da jaddada godiya a gare ku to wannan kenan Yanzu kuwa sai batun wasu da ake zargin 'yan daba ne da suka saka fafaci a wani gidan suna, suka tarwatsa 'yan taro da masu suya, suka kuma yi awon gaba da kaskon suyar da naman da ke ciki. Ga wakilin Abba Isa Muhammad da ƙarin bayani. An gaishe ka Abba. A yau ne aka yi jana'izar tsohon kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Gali Umar na Abba, wanda ya rasu a daidai lokacin da ƙasar nan ke kamfar mutane irin su. Allah ya ji kan honorable Gali Umar na Abba kuma da wannan ne muke mika sakon ta'aziyar Freedom Radio ga iyalai da 'yan uwansa da ma al'ummar Najeriya baki ɗaya, musamman ma tsohuwar abokiyar aikinmu Husaina Umar na Abba wacce shaƙiƙiya ce ga marigayin Allah ya kyautata namu zuwa to a nan kuma Hajiya Binta Musa da aka fi sani da Saba na farin cikin gayyatar al'umma zuwa bikin ƙaddamar da littafinta mai taken hattara da iyaye wanda ya kunshi bayanai da kuma sauran dabaru na kaucewa fyaɗe da sauran abubuwan da suka shafi yi wa ƙananan yara fyaɗe. Za a yi wannan bikin ƙaddamarwa ranar talatin ga watan da muke ciki da misalin karfe goma sha ɗaya na safe a babban ɗakin taro na sakatariyar ƙungiyar 'yan jaridu da ke unguwar Fam Santa a nan Kano. Babbar bakuwa Honorable Aisha Lawan Saji, kwamishiniyar mata, yara da masu bukata ta musamman ta jihar Kano, sai shugabar taro Hajiya Mai Bello darakta ta kungiyar ahib sai kuma babban mai kaddamarwa alhaji aminu sale shugaban tafassir concept nigeria limited babban bako honorable sha'aban ibrahim sharaɗa sai kuma ta alikin littafi daga hajiya halima ben umar uban taro alhaji ibrahim aliyu sarkin tudun wada sai kuma manyan baƙi da suka haɗa da honorable sani bala ɗan majalisar tarayya mai wakiltar gara da tsanyawa sai kuma honorable idris dan kawu dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar kumbotso allah ya bada ikon zuwa amin Kafin mu da sakonnin ra'ayoyinku ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Khadija Usman wacce mahukuntan asibitin koyar wani malami ne Kano ke neman a ƙara kuɗi naira dubu ɗari da sittin da bakwai domin ci gaba da kulawa da lafiyarta sai kuma takardar neman taimako ta ɗahir maharazu wanda shi kuma mahukuntan asibitin kashi na dala ke neman naira dubu saba'in domin ci gaba da kulawa da lafiyarsa suka ce ba su da hali suke roƙonku bayan Allah a taimaka yanzu kam lokaci yayi da zan sada ku da zinnira garba balladi wacce za ta karanto mana wasiƙar ta takaicu. Lokacin da mijina na raye muna da wadata, kayan more rayuwa da nau'ikan abinci iri-iri babu abin da muka nema muka rasa. Babban abin da ina tuna yake tayar min da hankali shine yadda muka dinga almabazzaranci da abinci. Za mu girka abinci mai yawa kuma daban-daban saboda kowa da abin da yake so a dafa masa. In muka ci abin da muka ɗan ci, haka za mu fito da shi gurin wanke-wanke a zuba a bola. An kuma miya ce komai kyanta, haka za mu kuza mata ruwa a sheƙa a rariya. Wannan ɗabi'a tawa tana ƙona wa mijina rai, babu ɓacin rai da mai nuna mini ba, a kan na gyara har sakina ya taɓa yi, amma na kasa gyarawa. Yanzu dai muna cikin wani mawuyacin hali na yunwa. Mijina kuma Allah ya yi masa rasuwa, dududu shekara uku da rasuwarsa, amma in ka gan mu za ka rantse ba mu taɓa rayuwa cikin jin daɗi ba. Sai yanzu nake tunanin irin maganganun da mijina yake gaya min, yana yawan gaya min duk wanda ya wulaƙanta abinci sai ya neme shi ya rasa. Yanzu dai sai mu kwana mu wuni ni da yarana ba mu samu abin da za mu kai bakin mu ba. Da fatan wannan zai zama darasi ga masu wulaƙanta abinci irina. An gaishe ki zinnira. Duka duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdallah Aminu Abdu Baka Noma, Zainab Aminu Bakor da Bashir Sharfaɗi. Abdulrahman Hamisu na Madina a madadin jagoran shirin Samira Sa'ad Zakirai. Nasir Salisu Zango da na gabatar nake muku sallama salam Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.